you mutane na kuma kawo muku gaisuwa yau kuma. Yau za mu ji maganan Allah daga Life Radio Ministry. Kamar yadda muka yi kullum sunana Bashiru na samu a kan Life Radio Ministry na ke kawo muku wannan wazu. Jama'a ka yi hankuri mu yi addu'a sannan mu fara wazimu. Wurin da kai ka yi duka na an roko. si Allah na muna waɗansu abubuwa da yawa mai kyau da ba mu gani da ido ba. Saboda haka in ka zama da lashiya ya kamata ka yi ma Allah godiya. In ka zama in kana yin wani abu kana wurin aiki ka ta yi wurin aiki ka zo ka dawo gida da lashiya ka yi ma Allah godiya. To in kana da mata da yara ka yi ma Allah godiya. Akwai waɗansu suna aure sun yi aure kamar sakaro ba su samu ko yaro guda ba to in allah ya baka yara ka yi allah godiya sai kai kuma ka duba yaranka sosai da kuma ka, ka gura yaranka inda suka za su san kaman akwai wani allah shi ke duban shi to saboda haka ana ma wannan adu ana ma wannan roko saboda na muna ma allah roko sai kuma ya taimake mu abubuwan da ba mu yi muka yin ba si Allah ya cika mana adalcinsa, don mu duka mu zunuban zalla muka yi, da zunubi aka haife mu, da zunubi kuma ba mu yi mu yi abin da Allah ke so, sai da shi Allah da kansa ya yafe mana zunubi, sai ya cika mana adalcinsa saboda mu kuma mu zama kamar shi. Muna wannan addu'a da sunan Uba. Amen. Hallelujah. Kan yau kuma za mu kara adu'a mu da inda mutum za ka yi addu'a to da wazinmu yau abin tambaya ne yaya ne mutum za ka yi addu'a ko da ya ake addu'a addu'a dai za ka yi addu'a abin da ya kamata ka yi ni za ka fara da godiya za ka yi ma Allah godiya abubuwan da Allah ya yi muna ya yi yawa ni da kai ba mu yi ma mu yi ma Allah godiya shi saboda Allah ya yi waran sabuwa da yawa mun duba abubuwan da Allah ya yi muna kullum abinda za mu ta yin ne za mu ta Allah godiya kamar inda malakai ka yi a can lahira ko a can aljanna haka malakai suke kullum suna ma Allah godiya shi Allah mai adalci ne si Allah si yana da girma sosai ya yi mana waran sabuwa da yawa in dai mutum ba zai iya yi haka ba kage muna amfani da iska ba mu san inda iska ya fito ba muna amfani da rana ba mu san haka allah ya yi rana ba kage allah ya ba mu abubuwa da yawa muna amfani da su saboda haka ya kamata ka yi ma allah godiya in ka tashi da lafiya ka yi Allah godiya hallelujah ya kamata mu kuma yi Allah godiya saboda irin mutum da Allah yake si Allah wani irin mutum ne si Allah ya fi komai girma kagen Allah yana ko ina kagen Allah yana eh, kan kowane gari Allah yana nan kowane wuri Allah na nan si Allah komi da komi kowa da koyi Allah na wurin nan ko in kana da cikin daci cikin duhu kuma Allah ya yi yana da wurin nan saboda irin mutum da Allah yake ni da kai ba mu yi mu san inda Allah yake ba saboda haka in muka duba inda Allah yake abinda ya kamata mu ta yin ni mu yi ma Allah godiya mu kuma ce a Allah kowane wani iri Allah kenan ba ba ko wani Allah ke haka ba hallelujah akwai waransu Allah su da wuri guda suke yi in kana can wani wuri nisha shi allah nan ba wuri ne ke ba amma allah gada yi da allan ya kawo na duniya sai da allah da kensi ya fara duniya si yana da karfi yana da komi yana da kowane wuri shi da kowane wuri allan na nan hallelujah ya kamata mu yi ma wannan allah godiya ya kamata mu ce a ah, allah mun yi maka godiya mun yi dadin kai da muka samu Allah haka akwai waransu ba su samu anyan Allah ba akwai waransu kuma su wawaye ne suna ce ba wani Allah in ka yi dadin kai in ka san kaman akwai Allah in an ka samu Allah ya fabe ka wani abu ka san kaman shi Allah yana nan ya kamata ka yi misi godiya kai ka yi daɗin kai kenan hallelujah ni da yi. da aikinmu guda ne kullum mu yi ma Allah godiya haka ya kamata mu yi addu'a da me kuma za ka yi mu yi addu'a ya kamata dai mu kuma duba Allah inda 'yan Allah ya yi ci gabanka da wani abu abin nan zai yi zai jara ne ko kowane iri wahala kake da shi ka kawo mu Allah shi Allah zai jara maka shi Allah yana da kauna sosai si Allah soyayya ya yi musu ya cika da shi si Allah zai iya jimina kowane abun da muka tambaye shi si Allah kuma ni adalci ne muka zama zunuban zala muka je wurin si si Allah zai wanke muna zunubi duka hallelujah haga mun ji kaman muna da kakanmu Adamu a lokacin da Allah shi da Allah kai zama tare kagan wannan lokaci adamu ba wani abun da ke dame shi ba Allah da kai shi na wurin cikin gonan nan yana ce adamu ko abin da kake son duka za ka ci wani daba kake kai da ka ba shi suna Ko wani daba muka gani yawa Ko wani suna muka shirin yau adamu ya bara duka don dan Allah abocin shi ne kage muna wani muna zama tare da Allah ba abin da zai dame mu amma yanzu mun gan kaman akwai waɗansu abubuwa da yawa Allah bai iya yi muna domin zunubinmu ya cire mu da Allah zunubinmu ya rabu mu da ya rabo mu da Allah saboda haka muka yi addu'a muka ce ma Allah kama mu zan zunuba muka yi zunubin babanmu ya kama mu duka zunubin kakanmu ya kama mu duka saboda Allah ya fai muna ya cire mu da zunubi mu kuma mun ya mu samu anya mu zuwa wurin Allah mun samu anya mu saya mu kuma mu tamba Allah abubuwan da muka so in ka ka cire kanka da zunubi zaka yi ka zama da Allah zaka ka yi ka yi tashiya da Allah waransu sun yi haka waransu suka yi addu'a Allah ya taimake ku Allah ya karbi mu ka gan annabawan da suka ji gabanmu dukanmu Allah ya yi aiki da su in sun kai wani wurin wani abu na damai sun suka cire Allah suka tambaye shi Allah yana yi musu saboda haka ni da kai yau in muna bin Allah muna tashiya da Allah mun cire da kai mu da zunubi ko wurin da muka yi duka wani abun da muka yi duka muka samu wani wahala wani ya cute mu ne wani zai yi muna wani abu ne muka cira si si Allah zai ji ya yi muna abin da muka tambaye si muka ce kai mu hallelujah saboda Allah ya taimake mu saboda Allah ya yafe muna zunubi saboda Allah ya cire mu da zunubi Allah ya mu gani hanyar da ya sa ya ajiye muna mu bi to muka yi addu'a ya kamata mu yi addu'a da sunan annabi ga littafi ya ce bo ba wani sunan da Allah ya ba mu saboda mu yi addu'a da shi da sunan annabi isa ya kamata kowane mutum ka yi addu'a kai mutum ne kai dabo ne ko menene da kake a cikin duniyan ga irin da sunan da Allah ya ba mu muna da oli suna guda sini za mu yi addu'a da shi in ban ka yi addu'a ba da sunan annabi ba addu'an ka bai kai wurin Allah addu'an ka bai shika ba addu'an ka ba Allah zai ji ba addu'an ka ba Allah zai karbi rokon ka ba in ka yi addu'a ya kamata ka fari ka kara da sunan annabi Isa hallelujah ya ce muna muka tambaye wani abu da wannan sunan shi Allah zai ji muna taushe si Allah zai ji shi si Allah zai karbi rokonmu halajuya in kana ji na ya abinda da sunan da muka yi aduwa da shi ne annabi isa wata cila ba ka sani ba amma saboda yau kana ji maganan nan kana ji aduwan ga ina gora maka man akwai wani suna in ka yi addu'a da wannan sunan ya kamata ka yi da addu'a shine annabi isa waransu suna shira su annabi yesu kristo waransu suna kira mu isa aka ko inda mutum kowane mutum ake kira su ne ya fi ka yi addu'a da wannan suna hallelujah wata kira kana, kana addu'a da wannan sunan ya kamata kai kuma ka cire kanka da sitani ka cire ka rabu da zunubi ka rabu da dan wanda zai kai ka a wurin da bai da kyawun na ka bari Allah yi amfani da kai ka bari Allah yi maka amfani ya zama da kai ka bari Allah yi tashiya da kai in ba haka ba ba za ka samu amfanin ba ba za ka samu inda Allah kai zai yi maka aiki ba hallelujah to saboda hakan kana ji na yawo ya kamata mu yi addu'a mu roko mu Allah ya yafe muna ya cire muna zunubi saboda haka muna ma Allah roko ko wurin da muke duka da maganan da muke jinga saboda maganan ga Allah ya karbi rokonmu mu saboda maganan ga Allah ya fi muna zunubi saboda maganan ga abinda muke tambaye shi duka ya ba ka kagin Allah ya gwara muna kaman muka tambaye wani abu da sunan ubansi zai karbi zai ba zai yi muna ne saboda ka muna ma an roko da an sunan annabi isa muke wannan addu'a amen hallelujah to mun gama haka ya kuma dan baka hanya saboda ka shira ne mu yi fira nan ba na ne 0249251594 0249251594 wato jama'a Yau kuma Assalamu alaikum. Allah ya dama ineke, so good, ina so good. Allah ya dama ineke, so good, ina so good. So good, ina so good. So good, ina so good. binadamu ini